ya koma ya rika cewa ai ci gaba na wurin waɗannan ka waɗannan mutane wani aiki sai su mutum baya ma jinjina abun kuma in ka tsaya ka kalli abubuwan nan kullun zaka ga sababbi ina jin koyo sai da wani dan uwa ya turo man China wata irin hanya da suka yi ko hanyoyi da suka yi karkashin ruwa kana cikin ma kana tafiya ma kana ganin kifaye kawai a sama a sama abun nan ba hanyoyin ga sunan an yi su ba bila adadin duk abubuwa irin na abin nan su kam sun ce ma nan gaba da shekaru kaza to ma an daina shiga motoci kawai duk inda za a jirgi ne kawai zai riga tsayawa kawai da ka je ka fito kawai ka tsaya sai jirgin sama ya tsaya ya dauke ka kawai fiw a je duk inda za a ta mu kuma layin da ba jirgin ma ko daya china ko ina ka je na ce doga kada ji yayi su ba su da me o dama sharhi kake so kai kenan malam sani yayi fa mutanen nan <laughs> wato aje dama so kake kara faɗi saboda kai saboda kai kai sharhi su ba su da gafiyoyi ko eh ba su da gafiyoyi kuma ba su da ci ma zaune su ma bayan nan ba gafiyoyin ba masu cin an gafiyoyin sun tara na banda to kaji ko in sun kama gafiyoyin kuma kashewa suke su kaji malam sani duk gafiyar da ta bata buhu in suka kama ta tab wannan gafiya sai lahira ce yasa kwana jin tsoro ba wata gafiya da za ta je ta huda buhu a kyale ta in dai aka kama gafiyan nan ta huda buhu ta ci gyada hab ai sai lahira mhm arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu <laughs> shikenan sun suka kama gafiya gafiya ko gyaɗa ɗaya ta ci ta mutu kenan bakin ranta in dai ta ci gyaɗa guda ɗaya kai ko huda buhun ta yi to malam kwatar da kafin a kwace ta sai ta cuya balle har ta ci gyaɗa a in ta yi wannan ta mutu gafiyan nan to shi yasa gafiyoyin sai su ma rugo daga can ma in aka suka samu dama su zo nan su ta cin gyaɗa mu nan ta haiho gafiyan ta haihu ga gafiya da haihuwa in ta haihu rututu ‘ya'yanta kuma kowa sun fi uwai iya cin gyaɗa ta ana ta yare fa yau ɗan barno ya kan ba ruwan kama an gama burgu ya fi tsabanna a kai sai ka kai kai kai kai za ka bata mana karatu burgu to an ban ma gafiyan an ma kyala gafiya burgu burgaye burgu azaran ma ya ce wai gafiyan tafi banna ko burgu burgun shi ya fi banna burgu ya fi banna ko mage ma mazuru ba ya fi banna ba bannan da mazuru zai mazuru dan ya ga dama sai ya shiga cikin kaji ya kashe su kuma bai ci ko ɗaya bai tafiye shi mazuru ya fi banna to can ma burgu ya fi saboda haka ba a yawansu da irin wannan in ka ga wasu abubuwan sun yi kawai shi kenan ka kyale su amma mutum ya ta magana har can baya sai da muka yi magana ya ce daga kuskuren da mutane suke yi ma har wani lokaci sai su rika cewa wai musulunci na turai a amma musulmai na, najeriya ko musulmai na kasan musulmai su ce musulmi na nan ba musulunci amma musulunci na can ba musulmai ne a wurin malamai suka ce wannan magana babban kuskure ne ba shi da kyau wannan maganganun na taba jin wani malami yana magana sai da aka je wani wuri fa an gayyace shi yayi muhadara muhadara malam mai ma'ana sosai sai wani ya daga hannu ya ce zai mashi tambaya sai ya ce yayi tambaya ya faɗa ka san wani lokaci mutum in zai ma naƙadi ba kai tsaye kawai zai fito ya ce maka abin da ka faɗi ba daidai ba ne sai da ya saurara alhamdulillah muna godiya malam ya yi mana karatu muhimmi mun gode lalle wannan karatu yana da mahimmanci yana da kaza yana da kaza da mu musulmai za mu gane karatun nan kaza duk ya magana ya gama nan ko yana ne yana jira ya baro aiki sai ce to amma yanzu duk wannan karatun da muka yi abin da shi yake so ya tambaya shin wai addinin nan ya tsaya ne akan sa rawani ko barin gemu ko dage wando ko kaza ga 'yan uwanmu can a Falasɗin su kuma suna cikin wannan hali? Kajin da ya faɗi. shikenan sai malamin ya ce to yanzu idan muka daina ɗage wandon muka muka aske gemu muka daina abun nan ba wannan zai sa su fita daga cikin halin da suke ciki <laughs> ba a faɗa ga addini ba a faɗa kawai fahimta ce ya ce to yanzu mun ji idan muka aske gemun kuma muka muka saki wandon ya ja ƙasa muna takawa muka daina kaza muka daina kaza wannan abun zai sa su fita daga halin da suke ciki idan zai sa to za mu bari saboda wannan a ce mu bari a rika kashe rayuka saboda wannan to dole mu bari in dai zai zama amfani in ko ba zai yi ba to wancan daban wannan daban amma muna addu'a Allah ya ba su mafita to kaga wanda ya wannan magana saboda Allah me yake so ta ganganye ko a nan garin ni ban je muhadarar ba amma na san sadda aka yi ta da sallah aka gayyaci wani malami ba zan faɗi unguwar ba ya zo ya yi muhadara mai ma'ana ta goron sallah a lokacin ya yi magana ya yi maganar lahira ya yi maganar kiyama ya yi magana kowa ya yi tsit a wurin nan an cika masallaci wasu kan windo malam sani amma da wani ya taso yayi yi wani aiki to sai da aka kare wurin nan da fada domin da ya tashi tashin farko da aka yi maganan lahira aka yi maganan kiyama aka yi maganan kaza tashin farko sai ya ce akaramuka Allah shi yana da tambayoyi guda uku aka ce to sai ya ce annabi da aka tafi da shi sama aka je Isra'in nan ya ga Allah kaji sau da haka shi kenan sai malamin nan ya ce rajihin magana bai ga Allah ba wasu suka fara hmm, hmm, hmm, alaman wasu sun to ai wasu malaman sun ce ya gani shi ma wancan ya ce to ai wasu malaman sun ce sun gani in kana so ka zauna lafiya duk mutumin da zai ma tambaya ya ce ma wasu malaman sun ce ka ce mai rike wannan kawai ka rubu da shi so ke hada fada Kace mai sun ka ashe kai ma malami ne ma tunda har ma ka san wasu malaman sun ce to shikenan rike wannan fatawan kai me zaka ce ka ce ba in faɗi kansu su iyaye na ne waɗannan su ne malamai ni almajirin su ne in su yi magana in magana ni ban isa ba to daga nan kuma ya ci gaba faɗa yake so ka aika aika aika ko sai malamin ne ya ce to ashifa umul mumini ne ta faɗi abubuwa guda uku ta ce duk wanda ya faɗe su ya yi ƙarya ta ce wanda ya ce da annabi ya tafi sama ya ga Allah ya ce ta ce ƙarya ne ta tambaye shi an ce ka gan shi ya ce nurun anna araku ya ce haske ne ya zayin gan shi ya ce bai gani ba to wasu aka ce abdullahi dan abbas ya ce ya gani ya ce to ita dai ta tambaye ga abin da ya bada ansa ba za ta kosa kinata ba ta rike wancan da aka faɗi gaba ɗaya ta ƙara zuwa ta ce sannan ba wanda ya ce yana ɓoye wani abu saboda wani ya yi ƙarya duk abin da Allah ya gaya mashi ya isar da saƙon nan sai dai zai iya yiwuwa ya faɗi kai baka nan amur mumkin kana da hidimominka ka tafi shi kuma koyaushe duk abin da ya fito bakin shi addini ne to zai iya faɗin wani abu baka sani ba kai kuma to sannan ta ce wanda ya ce ya san gaibi kuma ya san abin da za a yi gobe ko jibi ko nan gaba in ba Allah ne ya gaya mashi ba to ya yi ƙarya san gaibi ba to shi saboda haka malamin nan da ya faɗi haka sai su kuma suka riƙe inda Abdullahi dan Abbas din ya ce aka fara haya haya haya haya Ya ce yana da ƙari mhm. aka zo aka gara ya ce ina hukuncin wanda aka ce mashi an ga wata sai ki ɗauka azumi ko kuma aka ce an gani a aje sarkin musulmi ya sanar ya ce shi ba zai aje ba zai ce jahili ne wanda ya wannan bai san addini ba jahili ne ashe har da liman na na'ibi a ciki su ne ba su yi azumi su ne suka ki ɗauka sai kawai aka fara liman kai da jahili kai da jahili kai da jahili kai da jahili malam daga nan sai fada su kenan shi kenan kafin ma ya ta ukun rikici yarin cale saboda an samu abu shi kenan hayaniya shi kenan muhadara wanda ya zo muhadara ana raka shi sai dai aka raka shi ana rikewa. ka gama muhadara a raka ka ana girmama ana ce an ji daɗi an ji daɗi sai za koma ana tattare mutane ana ana ana hakuri za a za a buge buge to kun ga shi yasa in dai wannan muhadara ne yawanci a dauke ka a ce kawai ka je kai magana a wani wuri baka san duk yawancin ɗaliban ilimi yanzu in ba wanda Allah ya tsare su ba malam hada fada kawai suke wallahi fada hada fada suke sai ban ce fa duka ba amma mafi yawanci saboda za a zo ne su gayyato wani yau ya zo ya wata muhadara kai ba unguwar kake ba kai ba garin kake ba baka sani ba sai kai kuma su ɗauko ka kai tsaye raddi suka ɗauko ka yi ma wancan muhadaran kai baka san me akai ba ka zo ka je kai karatun ka shiryo ka shiryo ka shiryo in ka je wurin karshen ta inda ka ji suka ji kayi rugudan raddin baka riga ka warware abin ba sai lokaci ya ƙare ka gama faɗa baka warware abu ba balle ko shi yana nan ya ji cewa ga manufarka sai da ka gama faɗin lugude sannan ba ka yi sai lokaci yayi baka ci rabin abin da ka kawo to ai ban faɗi komai ba ban faɗi matsalolin da yadda za a warware to ce a malam wata rana ai ilimi da yawa karatu ba zai kare ba ka bari haka nan sai ko baka san raddi kai ba kai tsaye sai su ƙara dawo da shi kuma wata ran to daga nan sai ni sai rigima saboda haka zai ka taka sabon barawa baka sani ba saboda haka ba daidai bane haka wannan ba shi bane abin nan ba to ni dai ina ganin waɗannan to dai shine nan saboda haka sai a zo a fara magana ga abin da ya kamata mutane abin nan mutane su lura sai su koma wani wuri can daban su ɗauko su ɓallo shi in dai za ka saurari mutane komi mutum ya kwaso kawai ka saurare in kana karatu ko kuma ka bada ansa to gaskiya sai an samu mushkila domin wani kawai kai tsaye wani yake tabawa kai tsaye da tambayan ma dama kan wani yake yin ta wataƙila ma wani na nan cikin ku zaune ya ta tambaya wani lokaci mutum yayi mata na yi maza na yi wata matan mijinta ne ma ta ga ya zo sai ta tambaya ta ce menene hukuncin miji yayi kaza kaza kaza kuma ya rika yin kaza in ka ce munafuki ne ta ce yawa ƙara munafukan na da yawa suna nan a ƙara karatu munafukai su fito a fili a to a bamu ma munafukan kai ko kai tabarin ayoyi ba lai baka san ga zan gana da gwabzon kwano ba a da wuri daga gan aka shirya abun <laughs> da da ce ba sai wani gada ba kawai ka ji an baro ma wannan ka ce ba shi ne abin da muke karatu a kai ba <laughs> ko kuma in ka tashi tun farko akwai kulle abin ka ce za mu yi karatu a kan kaza duk wanda zai tambaya tambayan a kan abin da na faɗi <laughs> amma in juninka ka ce kowa ya tambaye ka sai wawa na taba gaya maku malamin mu yana gaya wani kaki. ka yi ansa tambaya kowa wani in ya ɓaro ma yace malami ne yake gaya ma ɗalibinsa yace ka daina tambayan mutane ka ce su tambaye ka in kana ta a tambaye ka wata rana wawa zai ɓaro ma tambayar da sai ka shiga ka shiga uku ai ko malam kullun bai ji ba in ya zo karatu yace akwai mai tambaya a ce ai tambayoyi a ran nan da wani ya tashi malam ya ɓaro yace shi yana da tambaya Allah gawata malam yana da tambaya aka ce ya ya tam, yi tambayar ka yace yaya ake yi a gane in tururu ko da tururuwa da kare yaya ake gane sun balaga hmm? kaji kaji wala malam wani da kaji wai ake gane tururuwa namijin tururuwa in ya balaga da ake gada kare ya balaga ya ce tab yau fa ya ki jin maganar Ga gashi ne ya gabu da wawa ya ɓaro bai aiki ya rasa yadda zai da shi ya ce sai ya yi bincike ko ba wurin malamin shi ya ce wala yau ba wanda ka ce ya faru ya faru ya ce ya faru ya ce wallahi kaji ya ce ba na gaya ba ka je da ci ai ma tambaya in dai kana cin ai ma tambaya sai wawa ya tambaye ka wata rana kuma ka rasa yadda za ka yi da shi su kuma ya samu wawayen irin su su ce tab yau wani malami ya tambayi malam wata tambaya tab ai malam sai da ya rasa yadda za a she malam daga nan su fara sa shi sallah kuma su san shi wa bane irin na ran nan da muka baku na na gaban wanda ya je gaban eh, wane ne ma ya sunan shi eh, ya sunan mutumin mu na ran nan ibnu qais ah, anaf bin qais eh shi ba wawa ne aka turo ba aka ce je marai kun mance ma eh, na ban ji ba aka ba wawa dinari dubu aka ce je wa ya mari shugaban mutanen nan kuma gashi shi mutumin kirki bawan Allah bai ma'anar kalma shi kowa wannan yana zuwa wurin shi kawai gashi fa cikin mutane yana masu karatu ana ta sauraron karatu shi an daukawa wannan da yazo tambaya zai yi har sai da ya karkato fuskar shi saboda ya saurare shi wataƙila tambaya zai yi da sirri kada ya kada tona sirrin shi ya ko dube shi ya kife shi da baji ya ce masa bawan Allah me ne maka kamare ne sai ya ce an turo ni ne in mari shugaban mutanen nan an bani dinari dubu aka ce na kife ka da mari kawai shi ne ya ce aka turo ka kamari shugaban mutanen to ai ba ni ne shugaban ba kai kai kuskure ni ba ni ne shugaban su ba ni ordinary mutum ne ni ba ni ne shugaban su ba in ko da wannan ne kaga shugaban su can aka nuna mai wani shi ya cika da fushi yana ma rike da takobinsa yana shaƙe-shaƙen hanci da yake ko ya fito marin ne je dubu kife shi da mari yana kife shi da mari ya sa takobi ya datse mai hannu mhm. kaga kuma yanzu ai kaga tun da wawa ne ba an mai shaida ba kowa yanzu ya gan shi kawai ya san ya san ya akai ya mari ya maro inda ya maro an datse mai hannu kaga yanzu an mai shaida sai a ci gaba kowa ya gan shi <laughs> to kaji wala zani to shi wannan wawa kai tambaya wai wai ya ake gane abin da ya malami da ya ce ba ana ce baka kashe din ka da su ya ce to ka gani yanda ake gane kare in ya balaga shine in yana zai fitsari ka ga ya daga kafa idan kuma tururuwa ne in ka ga yana mirgina kwayar dawa shi kadai ya kai ta rami ya dawo ba wanda sai ya taya shi in ya cabi kwayar dawa sai ya kai ta cikin rami shi kadai to ya balaga amma ka kiyayi wawa gobe ba ka kara <laughs> to wato yanzu me zai karu da shi a nan eh to yanzu duk da nan ya wallagan beran da da da karen da abun menene zai karu da shi to haka naji Sheikh Jafar Allah ya ji kansa yana magana yana cewa ka kiyayi wawa wawa zai baka tambaya wani ya tambaye shi wai lokacin da aka halaka Fir'auna shekarar shi nawa a duniya mhm to me zai samu Fir'aunan ma menene amfanin ambaton shi in ba dan abun nan dalili ba to wani kuma shi har cikin ma siyar min hayati na muka karanta shi ko ya tambayi malamin ya ce wai shedan ya sunan mata shedan shedan yana da mata kuma yana da mata ya sunan matai to shi ko da yake shi tabi'i ne kawai sai ya ce ba na nan aka daura auren so da aka ban san su ba na nan aka yi auren su ban su ba tana in san in san in san tunanta ni ba na nan aka yi auren <laughs> eh ai eh aka yi bada da ko a <laughs> ah, to wala wala lo abubakar ai shi ai shi wala Allah ya ji kai shi ya je wai an ce wai annabi annabi lut baki ne ko <laughs> ya ce eh ko ba baki ne da yafi ubanka <laughs> to eh suka tabbaye shi suka ce wai wai malamai yace aka rabu kallah tambaya ce yace to yace wasu sun ce wai annabi lut wai baki ne da afirka ne yace oho kowa dai bakin ne yafi ubanka sai yaya mhm ko malam ma yana ta wani wani yace wai wai akramukallah yace na'am ina da tambaya yace eh yace yace yace mutum zai iya yin sahur da garin kwaki yace eh in ubanka in yamuri na haƙai mhm a shikenan ba kai kawai kan ya wuri to domin za mu zai zai wani tabba ita yi uban shin ya wuri ne ba zai je zai so garin kwaki ta sauran da shi ba shi ke nan ba eh, ya ce ai sauran da garin kwaki ya ce yi eh, uban kan ya wuri ne kawai ka je ka so ba komi ku ta sauran da ku! Mhm. ya yi za ka nan masu bacci sun tashi eh eh to dama shi ba ita yake ganiya ba eh ko kyale shi za a yi ko kuma ba haka ba zai ma gane ba ai shi ma haka aka ko hakan da aka yi ma bai gane ba ai ai shi wawa kawai wawa ne safihu ai wawanci wawa ne shi yasa ma ba a yi mai hukunci fa shi wani lokacin aka gano haka yake har ya zama masa sifa ta wawa to in yi wannan wawancin ba a yi mai hukunci ba a yi masa hukunci Aka mace aka yi in an magana ta abin nan masa a ce wannan wawu ya ce kawai ta yi magana kamar sun yi faɗa da mijinta aka ce ta koma ta shike ki koma gidan ɗakin ki ta ce wallahi ita ba za ta koma ba aka ce a a ki koma ki hakuri ta ce wallahi ita in dai za ta koma ɗakin nan to za ta je ɗakin babanta a zama mata sai a ce oh tafi dai ku tafi an ji wawu ya ba za a yi hukunci da wannan ba kaga da shi ya ce ta yayi zihari ba za a yadda ba amma ita da ta faɗi sai aka ce ku kyale ta mace ce kawai wannan maganan ba hukunci a tafi da ita haka nan ku kama ta ku kai ta ɗakin ta an gama faqad yamdahu ba'dul ba'dul muslimina ulaika al-kafara za a samu wasu daga cikin musulmai sai su dinga yabon waɗannan kafirai har su wuce wa yushiduna ay bi akhlaqihim su koma suna gwarzanta halayensu wa maharatihim da ƙwarewar da suka yi da gogewa duna an yanzuru ila himul fasida ba tare da kuma suna kallon mummuna aqidar su ba sai ya zama yaban su kawai suke yi suna ta sun yi kirki bayan kuma za su ga suna zagin Allah suna maganganu wanda duk zai zagi Allah ko ya ci magan ya ci mutuncin manzon Allah menene zai kuma ya burge ka to sai ya zama ba ruwan su da waɗannan miyagun maganganun da suke da miyagun ayyuka da suke faɗi da maganganun da suke jajibowa suna jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala munana sai su koma su suna yaban su qala ta'ala ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى Allah tabaraka wa ta'ala shi ko sai ya ce wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum kada ka mika idanunka ko kada ka bude idanunka ka rika kallon abin da muka ba waɗannan mutane wato waɗannan jama'a daga cikin waɗannan mutane na kwalliyar duniya kada kai ta kallon menene aka ba su an ba su abubuwa daban-daban ɓangarorinsu na kahiran nan waɗannan mangaren na waɗannan yahudu ne ko kiristoci duk abin da aka ba su na kwalliyar duniya kada wannan abin ya dame ka ya rasulana wannan mun ba su ne naftinahum fihi saboda mu jarrabe su daga cikin mu su mu gwada su wa rizqu rabbika khair arzikin ubangijinka shine wanda yafi wanda za a zo a baka a lahira ba nan duniya wa wa abqa kuma shine abin da yafi wanzuwa duniya duka gaba ɗaya Zahra ce hulwa ce khudra kawai tana da ban sha'awa ne tana da ado amma faniya ce la budda minha karewa za ta yi ko an so ko an ki mahma tsalar layl wala budda min tulu'il fajr duk yadda dare ya tsawo dole gari zai waye wa mahma tsalar umru fala budda min dukhulil qabri duk yadda shekaru suka yi tsawo kuma wata rana sai an shiga kabari ya man bi duniya hushtagal ya wanda duniya ta ruɗe shi wa garrahu tulul amal sannan kuma gurace gurace suka ruɗe shi wannan falmautu ya ati fuja'a mutuwa tana zuwa ne sadda ba a zato ba a tsammani wal qabru sunduqul amal shi ko kabari shine akwatin aiki in an shige ciki magana ta kare walaysa ma'ana zalika innal muslimina la yattakhidhuna na al quwwa ba ana nufin musulmai kasu riki wani abu na karfi ba min ta'allumi sina'ati na koyan sana'o'i wa muqawwimatil iqtisadil mubah ko kuma abubuwan da za su karfafa tattalin arziki na halal ba ana nufin mu riƙe hannunmu mai zaune ba wal asalibil askariya ko kuma irin gogewa na koyan yaki ko na sojoji na irin abubuwa ba na tsaro bal inna zalika matalubun wannan ma abu ne wanda ana nema ma a yi wa ma'amurun bihi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da shi ma wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa aiddu mastata'tum min quwwa ku yi masu tanajin abinda kuke iya yi na karfi, kar ku yi zaune haka nan hannu biyu kara zube saboda haka ba ci akai kada ai komai ba suratul anfal wa hadhihi al-asrar wal manafi'ul mawjuda waɗannan abubuwa na sirrori da abubuwa waɗanda ake da su na amfani na yau fi hadal kauni a wannan duniyar ma gaba ɗaya ai hiya fil asli lil muslimina asalin ta mata musulmai ne dan musulmai akai komi wanda ka gani a duniyan nan na ji dadi asalin sa dan musulmai akai kowa wanda ba su ba arziki yake ci lakinnahum humul ladina yaghfaluna su musulman ne suka shagala kawai suka kyale mu wasu kawai suka bari wabil asbabil lati tanhadu bihi la ya'lamun sannan kuma abubuwan la ya'malun abubuwan da za su zaburar a zama muke da shi ba su damu ba

Allah tabaraka wata'ala ya ce kul ka tambaye su man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi ka tambaye su wane ne ya haramta kwalliya wadda Allah tabaraka wata'ala ya fitar saboda bayinsa wa tayyibati da daɗaɗan abubuwa minar riski. ba wanda ya hana wannan ba hana mutum ya samu kuɗi ba ba hana ya ji daɗi ba ba hana ya sarrafa su ba amma ya yi amfani da su inda shari'a ta ce qul hiya lil ladina amanu kace ma waɗannan abubuwa asalin su ma na waɗanda suka yi imani ne su aka ba wannan fil hayatid dunya wannan anan rayuwar duniya su yi amfani da shi to wasu kuma su ma sai su amfana bayan nan amma khalisatan yawmal qiyama ranan ƙiyama su kadai ne ma za su amfana da shi ba wanda zai amfana sai su suratul a'raf aya ta 32 wa qala subhanahu wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah tabaraka wa ta'ala shine ya hore maku abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya daga wurinsa kun ga kenan ana magana ga musulmai ne lokacin ana abin nan ɗinsu suratul jafiya fal wajibu an yakuna ahlul iman abin da ya zama dole shine masu imani su zama sabiqina fi istiglali hadhihi al manafa zama su ne suka tsere ma kowa wajen amfana da waɗannan kayan amfani wa hadhihi taqati da irin wannan abun nan ba iyawa gwajewa ko korewa da waɗannan wato yadda abubuwa za a yi amfani da su wanda aka hore wa mutane yana cewa ya wai haƙaumi sakharal maula lahum ma fil wara nahum juhala'u aslafuna fahimul kitaba fadaqqaqu hatta bari al'ulama'u fitibbi fil aflaki fil jografiya wal kimiya ufahi fatahilun jaddul masira thumma bawwa'na ko bu'na ba'dahum bil jahali wa huwa huwa yana cewa ya waiha qaumi kaitan mutanena kaito abun damuwa abun baƙin ciki ga mutanena sakharal maula lahum Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masu komi ma fil wara a cikin duniyan nan gaba ɗaya an hore dan saboda su lakinnahum juhala'u sai dai matsalan su jahilai ne an ce su yi ilimi su gano yadda za a yi su ci moriyar abin ba su yi ba aslafuna magabatanmu na can fahimul kitaba sun fahimci littafi sun san komi duk abin da aka yi maganan nan sun sani faddaqaqu suka bi dukkan abubuwa suka gama bincike suka yi komi hatta bari al har malamai suka kware sosai suka goge akan waɗannan abubuwan aka same su sun goge fitibbi a wajen maganar likitanci in ka kalli yanzu ibnul qayyim da ya magana sakarat shine wanda aka sani a duniya ba mai magani ka akwai wanda ya rubuta littafi kawai na a likitanci sai da ya rubuta mujalladi 700 kuma bayan ya gama rubutun komi ya rubuta ilimi ya rubuta magana addini ya rubuta komi ya gama duk abin da zai yi sai ya ce Allah da iko yake ni ban san cewa zan kawo har yanzu ba da ba da haka wada na faɗaɗa littattafan domin duk fannin da ka sani ya yi rubutu a kai sai ce to yanzu yana ganin fanni ɗaya ne wanda ya rage bai rubutu a kan shi ba shine likitanci to bari ya rubutu cikin ɗan sauran abin da ya rage masa to da Allah ya kuma sauran abin da ya rage din sai da ya mujalladi 700 shi kadai ma ya isa ya cika gidan dan barno. mujalladin littafin kawai wallahi hado da sauran malam sani muna tare insha Allah amma me nace now ya kurma ce ila kamar da abin da na ce kawai san muna tare ba ma tare ke nan fitibbi fil aflaki wal geografiya sun goge a wajen likitanci da sanin sararin samaniya da geography duk suna sanin sararin ƙasa da ina ne da ƙasa mai tudu da waye duk sun goge fil kimiyya wajen kimiyya science da wane ne da physics da wane ne duk sun iya fatahilun bulaga aka ce su cikakku ne suna da abun nan girma suna da girma wajen kwakwalwa kwakwalwarsu ta kai inda fatahil shine abin da za a ce mala'u sun cika komi da balaga ko ina sun sani jaddul masira sun yi tafiya malan abin nan ba sannan bayan haka nan suka muka yi fama da nisansu, sun yi nisa sosai thumma bawwa mu'na ba'dahum sai gashi mu kuma mun taho bayan su mun zo bayan mun bayan duk su sun yi wannan aikin sun goge a likitanci sun goge a geography sun goge a kimiyya sun goge balaga ko ina duk ko ta ina ta harshe suka yi tafiya mai kyau suka sha wahala wajen neman wannan ilimin sannan sun sai muka kwafi a bayansu muka zo bayansu bil jahli muka koma mu kuma muka zama jahilai littattafan da ma suka rubuta ba mu iya karanta su to ina ma muka gan su mu ma gama da nasu ma ba mu iya ba na mu karanta wani imamu tabari lokacin da ya tafsirinsa ya yi shi mujalladi ɗari aka zo aka ce na ban ji ba o da ya rage ne kuma ɗari ma ko to kaji ma da ya rage ne ashe ya dawo ɗari tun da shi ya fara tun sadda duniya ta faro yana sharhi tun sadda aka yi annabi adam dubbal yana ta magana yana ta magana to shine aka zo aka ce mai malam littafin nan naka ba zai karantu ba nan gaba ba wanda za su iya karanta shi ya ce ka aiko duniya za ta lalace in ha abin da muka yi ma sun kasa to na gaba ba na waɗanda magabata su kai ba sai ya ce to bari a tausaya masa a rage sai aka dawo da shi mujalladi ɗari aka ƙara zuwa aka ce ina ina ya ce to shi ko ya ma bani to yanzu ya za a yi to yanzu an ƙara ragewa daga nan wani ma yau ya taɓa ji sunan littafin to shi karanta to shi ka aje shi ma a gidan ma bale karanta mu ma gashi nan mun aje yaushe muka karanta ma to wannan fa na mutum ɗaya kenan yanzu aka ce sai ka je ka bi tafsir na Imam Tabari shine Imam Mufassirina aka ce to ka zo ka dauki kuma na Imam Al-Qurtubi ka dauki na Ibn Kathir ka dauki aka dauko nan kusa aka dauko nan kusa ma a zo a zo to Aisar tafasir ma da aka ce shine Aisar ku ji fa duka ciki aka ce Aisar wasu da yawa nan ba su da shi wani har masallaci ya sace shi bai so bai zo sace na masallaci ya je goge sunan ya goge ya goge <laughs> ka illa lillahi to wani dai kawai illa ya ka aruba asiri mhm. yanzu nan kullum aka zo yin karatun wanda ba su da littafin sun fi yawa za ka gare jalullahi ga sunan a waje da yawa a nan an cika nan an cika nan waje har yanzu nan muna ta fama zuwa ciccire wannan sandunan ma saboda wuri bai isa sai an tafi can wajen alwala wasu duk sai sun je wajen alwala sun zazzauna amma aksariya ba littafi haka suke zaune ba littafi an kasa sayi wani an magana sai ce ai littafin ne baya samuwa in bai samuwa wurin photocopy ma bai samuwa littafin bai samuwa kuma an ce ai sarut tafasir ne shine mafi sauki da aka ware an yadda kuma an jawo hankali akan mahimmancin mutum ya zama yana da shi saboda shine littafi wanda zai jawo ka kusa kusa da fahimtar ƙur'anin nan muka zo muka ƙara cewa ma yanzu fa'idan ma shine da can mun ɗauki wasu muqarrarat da na ɗaya da na biyu da na uku aka ce daga suratul zariyat zuwa nas shine abin da mutane suka fi yawan karanta a salloli yafi maimaituwa to mu tafsirin sa mu gama gaba ɗaya muka yi tafsirin tun daga farkon har muka gama su ma guda uku aka ƙarasa su har lokacin aka gama wani bai da littafin a waɗannan ɗin wanda lokacin ana saida su ba su fi naira ɗari biyar ba guda ɗaya bai fi ɗari biyar ba aka gama wasu babu to sai muka zo yanzu muka ƙara cewa to yanzu an ƙara dawowa za a ƙara dawowa mufassal ɗin an zo ƙasa yanzu muna cikin suratul safat an kusa gamawa insha Allah wannan satin za mu gama gobe in Allah za ta ƙare sai sawad aka ce to a bada muhimmanci wajen mutane su samu su samu nan wurin a karanta ku amsa a karanta a ji sannan a maimaita wanda malamin shine manufan ya ɗebi ayoyin ya ce a yi saboda a samu a gane sirrin ya ce ya gano da yawa wasu sun haddace ƙur'anin nan ma amma ba su san me suka haddace ba shine dalilin da yasa shi yayi wannan aisar tafasir domin ya zama mutane za su iya gane sirrin me suke karantawa domin rashin sanin alkur'anin nan shi za ka gani an zo an ce wasu sun karanta sun yi kuka kai sai ka rasa tomi aka ji aka yi kukan wani ya karanta wata ayan ya mutu ma ta dalilin ya karanta ta zuciyar shi ta tsinke kai kuma ka karanta qur'anin duka baka ji komai ba me yasa saboda baka jin me kace to shine sai aka ce ayi wannan dan a gane amma har yanzu wasu ba su iyawa kuma ba wanda zai zo nan wurin yanzu gobe da za a rufe kofa a ce a kama wanda bai da waya ina ganin ba za a samu ba sai dai ko wancan na bakin kofa wancan dan kurkurin fa nake faɗi ba baban ba <laughs> shine kawai za a ce bai da waya amma duk nan wurin in ka bi kowa da wayar shi kuma da wahala wani fa uwa da diya yake da ita waya uwa da diya zaka ga kowa ya fito uwa da diya uwa da diya uwa da diya to diyar kadai za ta iya sayan aisar din amma mutum bai ce wai bai da shi yau wajen shekara goma muna yi amma ba mutum bai da shi bai ta ce babu ba da gaske ake ba kuma su ne littattafan da malaman suka ce ya kamata ne in dai kai ɗalibin ilimi ne a ka a raba ka da shi a gidanka ya zama a gidanka akwai ka ajiye shi ko ba dan kanka ba ma dan nan gaba ko da mutuwa kai a gada in ma ba mai karatu a ɗauka a kai inda za a karanta kai ka samu lada saboda mahimmancin shi amma ina wasu har yanzu ba su ji ba balle ma mata su suka fi kowa rashin littafi kuma ba mai zane ɗaya cikinsu in akwai mai zane ɗaya ba tun kwanaki ko kwanan nan an maimaita duk wadda ta san zanen ta biyu ne ma gaba ɗaya rak guda biyu take da su aka ce ta zo ta faɗi ta faɗi cewa zane biyu gare ta a bata a bata a bata gudunmu Allah ya ji kan Malam Abubakar ya ce shi zai ma bata turame guda biyar har ya mutu ba a ci ba faɗi wadda ta faɗi ba to ko da ya mutu yanzu in akwai mai guda biyu a kawo ta mana mu ba ta kyautar wasu ta je ta rufe ta abun nan ba in dai sai kin wanke ɗaya sannan ma haka nan in kin koma sai kin jira ɗaya ya bushe to me zai sa mutum ba zai sai da kayan shi sai Qur'ani ba ya aje wasu har yau ba su daina ansan ba su daina cewa a taimake su da Qur'anin da za su karanta a gidansu ba sun kasa mallakan nasu idan mutum ya zo in ana da Qur'ani da Allah shi a taimake shi a bashi guda ɗaya ya kai gidan shi gidan shi ba ƙura'ani. la haula wala quwwata illa billah na taba faɗin maganan nan malama zuwairiya Allah ya ji kanta ta ce malam sadda ka faɗi maganan nan wallahi malam mu dai mun yadda ne dan mun san ba za ka yi mana ƙarya ba amma mun yi mamaki a ce wai a je wani gida wai a ce wai ba za a samu ƙur'ani ba ta ce sai Allah ya tabbatar da abin nan wata rana sun je wani gida sai wata baiwa Allah ta fito mata da wani littafi ta ce da Allah ta gaya mata nan wurin sai ta ga ayan nan kaman ba daidai take ba Ita ce ka ayan nan ina ganin ba haka take ba dauko qur'ani mu duba mu gani ta shiga kawai ta fito mata da bagadaji na yan yara masu zuwa islamiyya ta ce a ah, ina nufin qur'ani izo 60 nike nufi ki kawo ta ce wallahi malama bani da shi to an so mana a makwabta a makwauciyarki duk cikin gidan ba mai shi wallahi ba mai shi ko daya duk cikin gidan ga su da yawa sun fi ɗakuna biyar ba mai qur'ani zo su ta cikin gidan gaba daya babu to ya za a yi mu ce wai mun tashi musulunta da gaske a ce littafin da Allah ya aiko wanda shine littafin mu na addini mutum bai da shi ko kuma gashi a gidan ya sagale bai iya karanta ko aya ko sura ɗaya bai iya karanta ba gidaje nawa zaka je yanzu ko akwai ƙur'anin masu gidan ba su iya karanta ba kuma ba su damu ba har yau to wani irin rayuwa ne wannan kuma mu faɗi maganan nan mu maimaita sau ɗari kuma wasu har yanzu yadda ka san kana gaya ma dutse haka suke to wallahi sai an je wurin Allah za a sha mamaki ba yiwuwa mutane su yi watsi da alkur'ani ba su ba shi muhimmanci ba su damu da shi ba su damu da karanta shi ba mutum bai ma iya ba ya shekara hamsin sittin wani har ya wuce sittin ya kai saba'in kai wani ya kai tamanin kuma wallahi bai iya karanta qur'anin nan ba kuma har yanzu bai tsaya ya tambayi shi ba cewa ya ma shi faɗa ya kamata ya koyi qur'anin nan qur'anin nan fa dole ne karanta shi dole ne sai ka koya innal ladhina yatluna kitaballah waɗanda suka karanta littafin Allah nan suke karanta shi suna bin abin da ke ciki har sai da muka faɗi cikin miftahu darus sa'ada menene ya tulunan nan akai ta bayani akan shi Ya yatluna kitaballahi wa aqamu sala sannan ne bayan haka ba za a zo a yi sallah sai ka koyi karatun littafin ka zo sannan kai kai sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan sannan suka ciyar abin da muka hore masu da su boye da bayyana sai aka ce yarjuna tijaratan lan waɗannan su ne waɗanda suke kasuwancin da ba za a yi asara a ciki ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi haka ne don ya cika masu ladarsu to kaga kenan me suka yi in ba su yi wannan babu alladhina ya kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi waɗanda aka ba su littafin nan sannan suna karanta shi yadda ya cancanta a karanta waɗannan su kaɗai ne wanda suka yi imani da shi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun waɗanda suka suka yi tawaye suka kyale qur'ani suka yi watsi da shi waɗannan su ne tababbu ko a duniya ko a lahira ko sun so ko sun ki aka ce manzo cewa waye inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun ɗauki wannan qur'ani fa ya zama abin kauracewa in dai baka iya shi ba ka kaurace mai dole ne sai ka koya in ma baka yi da can ba yanzu sauran abin da ya rage maka ka gyara ko ki gyara shine magana mutum ya dage ya iya sa yanzu kam na yi nadama da can ba laifina ba ne ba a sa ni ba ba a ɗora ni a kai ba yanzu da hankalinka ka gano sai ka ce to yin sauran abin da ya rage man kuma bari in gani iya abin da zan samu sahabbai akwai wanda sanda ya musulunta ya fi shekara sittin kuma ya zo ya karanta ƙur'anin ya iya har ya haddace ba kafin ya mutu saboda da gaske su suke saboda haka ba dalili ba ne ya kamata kowa ya makan shi faɗa na'am na? to to juma mako? cai wani ma an so an bashi ba wani ma in ka sai wannan aisar tafasar din yanzu ka damƙa mai karshen ta in ya ji kuɗin shi wallahi sai da shi ka gan kuma ya ci gaba da zuwa hannu biyu ina qur'anin da aka baka ya ce ka shi ma ba ya rasa inda ya sa ya sai da to a nan fa ɗalibinmu ya mutu a nan markas ɗin nan ba ni manta maganan nan a nan ɗalibin nan mai ƙoƙari malam Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya haɗari da a mashin aka buge shi a mashin ya rasu da aka zo matar shi da iya da suka fara fitowa a sai da littattafai shi suka ce wai ba su da abinci yana fa mashin yana da sauran abubuwa amma littattafan shi su aka fara ɗaukowa aka kai aka kira aka kira wani unguwar sarki ya saya aka yi ciniki aka saida daga baya aka kawo suka ce su gaskiya ba su saida ba kudin nan littattafan sun yi arha sosai me za a yi sai suka ce su kawai a dawo masu littattafan su aka maida masu suka ɗauko suka ce abin da za a yi an yi shawara yanzu an ce a zo a ba ma isawi ya saida su ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai za su za su za su nan lokacin mangwaron nan nan nan isawi ya zo ya baje su ga sunan shi nan ga komi ga shi nan muna gani aka aka zo aka baje sunan wani aka sai aka ta sai da daidai daidai da wanda muka karanta da wanda ya saya ya aje da wanda ya komi nan aka kawo su ba wani ba ba bakon abu bane nan na fita na gansu ga suna a karkashin mangwaron na an zuba ana saida su littattafan ne aka fara saida ba ba su da abinci to saboda aka ba ba abu bane sabo su ba abin da littattafan za su yi musu ba su da amfani ga mashin ɗin shi ba fara sai da mashin ba a ci abinci sai littafi a ta tasammi bi asma'ihim saboda son su wasu har sai su koma su sa sunansu ko kwanan nan sai da na ji labari wani makaɗi mawaƙi a ƙasan nan ya fito ya yi magana aka ce wai ana son shi ya ce shi da ya san musulmai za su so shi ma da bai waƙa ba a nan ɗan nan ƙasan a nan ƙasa ya yi magana na ji to balle dan kwallo dan kwallon nawa ne suka yi maganan cewa su da sun san musulmai za su so su aka je ya ce shi mi ya fi ki a duniyan nan mi ya fi so ya ce da matar shi da karen shi da ƴaƴan shi da ƴaƴan shi su ya fi so wa ka fi ki kuma a duniyan nan ya ce musulunci da musulmai su ya fi ki to musulmai na son ka saboda kana abin da ya ce da ya san zai kwallo musulmi su so shi da bai buga kwallo ba sai ga 'ya'yan musulmi suna cire sunayen da iyayensu suka raɗa masu suka yanka masu ragon suna suna sa sunan shi su kuma suna sayan rigar shi suna sa suna yawo cikin unguwa hau har a za zaka iya ganin wani da rigar shi ya sa yana yawo saboda haka wawanci ne nan muka karanta a littafin da muka karanta aka ce ko ko riga zaka saya in dai tana da rubutu to ka tabbatar ka san ma'anar rubutun kafin ka sa in ba haka ba ko dai ka sa magana wadda take akwai batsa a jiki ko ka sa maganan da kai kana cewa kai mai bautar dodo ne baka sani ba yanzu aka rubutu da chinese ya za ka gane menene a jikin abin da aka rubuta kai baka sani ba in dai ka iya chinese din nan ba to ko wani turancin akai akai wani akai wasu rubuce rubuce akai wannan rubucin mai lankwashe lankwashe ba dole ne mutum ya karance shi ba to a dauka a sa ma yara a ce wannan ya wannan riga ta mai bautar kaza ce ka sa su kana ta yawo wata ta zo ta sa maganan batsa akwai waɗanda duk da wannan ko da yaran ma aka rubuta wasu na sawa wani za su rubuta magana mai muni yarinya ta ɗauke ta ta sa a jikin riga a kirjinta kuma ta yawo da ita kowa na gani ta ce i love sex kuma ana gani tana yawo da ita ko shi ya sa a bayan shi shi namiji ya sa ta a bayan rigar shi ya shiga cikin ko'ina shi he, loves sex kuma sannan ba wanda zai ce don me saboda ba ma'anan yake kallo ba to amma nan sai da muka karanta cewa ya kamata ko riga za ka sa mai rubutu to rubutun da yake jikin rigan nan ka tabbatar ka karanta shi ka gane mai ma'anar shi shine illa ta farko ma illa ta biyu kuma in ka sa shi a gaba ko kai ya yaudare ka in kana sallah in ka sa shi a baya kuma yaudare na bayan ka domin wani lokaci sai an kabbarta sallah kawai shaidan sai ya kai ka idon ya kai idon ka jikin rigar wani inda rubutu sai ka karanta rubutun nan duka wannan shi yasa malamai suka ce ruhi ne an yi masallaci a yi zane-zane a ciki wannan abun domin wani lokaci wani sai an kabbata sallah kawai sai daga kai ta kallo in an yi irin bismillah nan zabgegiya sai tsaya daga kallon to wai ina un take ina sinun take har a gaba yana neman sinun har a gama sallah bai ji ba ta abin da zai kawo tashwish ya ɗauke hankali a sallah ba a san shi ko su hanyar hoto ko ta hanyar abin nan kai ma aka ce za ka yi sallar ka kiyayi tufafi masu hoto saboda hoton nan zai ya dauke ma hankali ko ya ɗauke ma wani na gaban ka ko abun nan ba mata zannuwansu su a tampofin su a kiyayi masu hotuna saboda hotunan nan bayan ba a son hoton ma sannan kuma zai iya dauka hankalin mutane zai iya dauka mai abin ko na wasu duk an gaya mana wannan amma mutane sai ka ga mutum ya je ya dauko wani rubutu ya sa riga mai wani irin rubutu rubutun nan mai muni amma shi bai tsaya kalli ma'anan ba kawai yana ta yawo da shi ko kuma idan mutum zai wani shop ko zai wani shago ko zai wani abu ya ɗauko wani suna da ya ji ta wurin su bai san ma'anar shi bai ɗauka ya kafa mai kayan shi ce shi abin da yake sai da hakina duka irin waɗannan abubuwa ana jawo hankalin mu zama faɗakakku mu zama muna da wayo mu san cewa mu ma Allah ya ba mu tsari mai kyau walaqad asbaha kathirun minal muslimina yasmuna abna'ahum ay yusammuna abna'ahum wa banatihim bi asma'i ajnabiyya an wayi gari da yawa yawa musulmi suna sa ma ‘ya'yansu maza ko ƴaƴansu mata sunaye irin na can waje su sa masu wa yatrukuna asma'a abaihim su kyale sunayen iyayensu ummahatihim wa ajdadihim da iyayensu mata da kakanninsu wal asma'ul ma'rufa fi mujtami'ihim da kuma sunayen da aka sani a cikin abun nan ɗinsu ma anna annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal duk da cewa annabi ya ce khairul asma'i abdullahi wa abdurrahman mafificin sunaye shine a ce ma mutum Abdullahi ko a ce mashi Abdurrahman ko daga nan a ci gaba ko kuma a ce mashi Ahmad ko Muhammad ko sauran sunan sahabbai su ne sunayen da suka fi kyau ko kuma sunan sahabiyat in mata ne in ko namiji ne ko wani abu a sa mai Abdullah ko a sa mai Abdurrahman in mace ce sai a ce mata Amatullah ko Amatulrahman, wannan shine abin da yafi to daga nan sai a ɗauki kuma sunayen ga sunayen annabawa ga sunayen sahabbai ga sunayen bayin Allah a sa iya nan amma sai su je su jajibo wani suna daga waje can su ta sawa ballaqad asbaha fi asrina hadha man yusamma abna'ahu bi asma'i biladil kufri akwai ma wanda su yau yanzu an waye gari har suna sa ma ƴaƴansu sunaye da garuruwan kafirai wal ilhadi waɗanda suke musu fa al muslimina man yusammi wato akwai wanda daga cikin musulmi man yusammi baris wanda zai sa wa ɗansa ya ce baris kaman paris kenan shine ba su da fa'un ne paris ne sai ya sa ma ɗan shi wa minhum man yusamma faransa akwai wanda ya sa ma ƴaƴansa faransa kaji to to mu gara ma gara mu da su ma kenan can Mutu ya ce sunan ɗiyar shi paris ko sunan matar shi ko ɗan shi ɗiyar shi faransa wa ghairu zalika min al asma'i allati ma anzala biha min sultan da wasu sunaye wanda Allah bai saukar da dalili a kansu ba malam in mutum ya birkice cikin abun nan shikenan na takwas na ƙarshe at-tarahumu bihim aw dua ilahum nuna tausayinsu ko ko mutum ya rika cewa Allah ya masu rahama ko ko mutum ya rika yi masu addu'a yana cewa Allah ya ji kansu a nan garin ma an taba yi ko mhm. wanda ya tuna ya tuna ka an yadhkura ahaduhum wa yaqulu muslim Kaman mutum a fa yuzkar ahaduhum kama a ambaci wani daga cikinsu, su ya yaqulu musulmin sai musulmi ya ce Allahu ruhahu ya ce Allah ya tsautace ko ya tsarkake ko kamar yadda kuke cewa peace be upon him ai shine Allahu ruhahu to shirin wannan ko kuma abun nan ba may, may, may, hadda ma perfect may his perfect soul rest in peace mutum ya faɗi wannan eh so, soul soul ko so may his ah, ah, ko mai ah, eh may mai ne may ya na burkuta abun ko may his soul rest in perfect peace eh to kaji kai ka faɗi wannan wallahi sai Allah ya tsare ka ba a faɗi ko wurin aikin ku ɗaya ko menene sharaɗin abin da zai sa ya samu wannan ya zama shi musulmi ne in ko ba shi bane ka san kalman da zaka faɗi masu condolence message ka faɗi abin da zaka zabo kalmomin da zaka faɗi wajen yi in ko ba haka ba ka je kai wancan ko ka rubuta ko ka sai wani kati mai wannan rubutun ko ka je ka rubuta ko kuma kai sarkin wayo ka ce to ai rubutu daban faɗi daban bari in ka je wajen littafin da ake buɗewa kai ka rubuta wannan dan a ga rubutun da kai ai rubutu ne wannan kai da rubutu aiki ne tabbas shi yasa in ka saki matarka da rubutu ko baka ce komai ba ta saku in kuka yi aka yi agreement da kai an yi ciniki baka ce komai ba sai aka baka sa hannu yayi ko bai yi ba in ka je kantin sai da kaya kai ta kwasa kai ta kwasa ka kawo cikin wannan dan kejin ka zube masu suka sa computer suka bubbuga suka bubbuga suka gaya ma kuɗi dubu ɗari ka zaro ka biya su kun yi magana amma ba a yi ciniki aka gama ba to saboda haka ba dole bane sai kayi rubutu bai kayi magana in kai rubutu in kai rubutu daidai yake da kayi magana kada ka ce za ka yi amfani da text messages ka faɗi batsa ko kai gulma ko kai wani abu mara kyau ka ce wai ai wannan rubutu kai ba abun nan kai ba rubutun nan magana ce ita ce wakiliyarka naka in kayi kayi ya fito ko saboda haka wannan yin haka أو شيء من هذا القبيل كو أبن دي كما دوانا لكن هذا حرام وانا حرام بنس القرآن الكريم بنس القرآن ميجرما قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي أكتبائي واقع النبي صلى الله عليه وسلم na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara ga mushrikai bayan sun mutu akan shirka ba zai yi ba inda ba su mutu bane wannan ana addu'a Allah ya shiryar da su amma sun riga sun mutu shikenan a raba ba ruwan su kowa da kowa ya tafi ya kyale kowa walau kanu uli qurba ko da 'yan uwa ne na kusa suna da alaka da juna min ba ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan sun bayyana gare su cewa su yan wuta ne tunda sun mutu akan kafirci wanda bai mutu akan addini ba ga makoman shi Allah ka tsare mu so da aka can har sai da aka yi magana cewa ma kana istighfaru ibrahim illa am li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu amma kada a kafa hujja da annabi ibrahim cewa yayi mababansa aka ce ba wannan bai kasance ba sai alkawarin da ya masa cewa sa astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya a can suratu maryam sai aka ce falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu amma da ya gano cewa makiyin Allah ne sai ya barranta saboda haka ba za a hujja da wannan ba ya fito ko ya ghafilan fi fi batalatihi ya wanda ya shagala cikin zaman haka nan zaman banza ya malla ya fi quba da sakaratihi ya wanda ba zai faɗaka ba bayan ya shiga magagi aina nadamuka ala zunubika ina nadaman ka take akan zunuban da kai aina hasaratuka ala uyubika ina tunanin bakin ciki da kake yi akan aibobinka ya kamata kowa ya tunani ila mata bi dhanbi nafsaka har zuwa yaushe ne zaka rika cutar da kanka ta dalilin zunubanka wa tudayyu yawmaka ay tudayyu ams amsaka kana wulakanta yau ɗinka kuma kana wulakanta jiyanka jiya ba ta yi ma kyau ba yau ma ba ta yi ma kyau ba kuma baka yi shirin gobe ma ta yi ma kyau ba wannan shine mummunan magana mutum bai san inda yake ba bai san inda za ya ba bai san inda ya nufa ba bai san inda zai isa can ba bai damu da abin da zai samu in ya je can ba wannan shine ghayatu ghafla la ma'a sadiqina laka ai ai wannan qaddam wala at ta'ibina laka nadam kai baka samu cikin masu mutanen kirki masu gaskiya ba ka gabatar da wani abu Kadamun, kai baka da kai baka samu kanka ba la ma'a sadiqina laka qadamun kai baka da wani wurin tsayuwa in an zo wajen mutanen kirki masu gaskiya ba inda kake kuna mana surutu wannan wajen ina ko ta magana ne ni na ga ma ni kuke cewa kai ne shugaban surutu yi ba kai naga kai magana kacan kana magana ba ta amma ka ga masu yi to kace su bari Eh. <laughs> a to mutum ya ga laifi ai bai hana ba shi ba ya laifi ba ko ba bai ya yi laifi ba ko ta, mutum ya ga an yi laifi bai hana ba ba shi ma bai laifi ba ne eh. <laughs> a to a to muka iya kawo lulu ba kawo ka ba so da ka wannan shine abin nan din su, shi baya da wani wala ma'a tabi'ina laka nadamun kuma baka nadama tare da masu tuba ba ka ga masu tuba ba kai wajen masu kirki baka da komi wajen masu tuba ma an baka to ai kaga asara ta kai halla basatta fi duja ayyada sa'ila me zai hana ka shimfiɗa hannunka ka buɗe hannunka cikin tsananin duhu ka koma kana roƙon Allah wa ajaraita fi sahari dumu an sa'ila sannan a ce lokacin alfijir kuma ka kwararar da hawaye saboda nadama yanzu wani nan da za a tambaye ko wata a ce mai tsakaninka da Allah ko tsakaninki da Allah kin taɓa yin kuka saboda lahira kuna ganin ba za a samu wanda ba su taɓa yi ba na a ce yau mutum ya kwararar da hawaye ya yi kuka ya yi kuka ko da daddare ko lokacin sahur ko lokacin dare ka yi sallah cikin duhu ka tuna da duhun kabari radda za ka bar ko ina ka koma cikin kabari a ce yau ka taba zubar da hawaye kowa ya je tambayi kanshi da ni da kai da ke mun taba yin kuka kawai saboda lahira mutum ya tuna da tsayuwar kiyama radda za a tsayi tsirara kufatan uratan hurlan babu kaya babu takalmi babu sutura kowa haihuwan mamansa kuma maza da mata a cakuɗe mutum ya taɓa yi kuma yana tsaye ɗin nan za a zo a taho da wuta jahannama ta caccabki mutane linzamin ta dubu saba'in kowane linzami guda ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in akai, amma wutan nan sai ta riƙa jawo su tana ihu tana kuka saboda tana so ta fara kama mutane annabawa da kowa bayan Allah in suka ga maganan wutan nan ga mizani an kafe watara kulla ummatin jafiya za ga kowace al'umma sun faɗi bisa gwiwa ka taba tuno wannan ranan kai kuka kin taba tuno irin wannan kika kuka ya wai yanzu mutum ba zai wannan tunanin ba a ce ka taba yi kai ka duba cikin mutanen kirkin da suka gabata ka gabatar da komi koko a masu tuba da ni da kai a matsayin mun yi zunubi zunubi na ko zunubin ka ko zunubin ki ya taba sa ki kuka mutum ya tuno cewa yayi ba daidai ba ya kuka shin ka taba shimfiɗa hannunka ka buɗe hannunka kana jinjinawa cikin duhu kana roƙon Allah har ka zubar da hawaye saboda wannan tuba liman tadaraka hafuwatihi yace to amma dai yanzu ba a makara ba aljanna ta tabbata ga wanda ya gano ya yi kuskuren nan wanda ya gano bai taɓa yi ba kuma ya gano yanzu wanda ya gano tuntuɓensa shine hafuwat inda muka yi tuntuɓe to aljanna ta tabbata ga wanda ya gano tuntuɓensa kuma ya gyara shine tadaraka ai na yi kuskure ka yi kuskure mutum yana neman ya zai gyara wa bushra liman lazama taqwallah bushara ta tabbata ga wanda ya lazimci jin tsoron Allah wa amila bil baqiyati salihat ya koma yana yin kyawawan ayyuka masu wanzuwa daga cikin baqiyatu salihat kuma mun an gaya mana subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah suna cikin baqiyatu duk mutumin da ya lazimci waɗannan Allah ya taimake shi suka shiga cikin zuciyar shi to yayi kuka abu ne mai sauki yayi kuka saboda lahira abu ne mai sauki Inda yana gane me yake cewa saboda haka wa alliman liman azhaba sayyi'ati bil hasanat murna tabbata alkhairi ya tabbata ga duk mutumin da ya gano yana da mugayen ayyuka sai ya kore su da kyawawa wato ya bi da kyawawa kina kan munana Allah ka taimake mu waya Allah wannan ba kyau waya khaybata man shagalatul malahi wal munkarati an ta'ati rafi'id darajati ya ce kaiton abun asara abun asara da baƙin ciki ya tabbata ai ga wanda yake man shagalatul malahi wanda kayan wasa da kada kaɗe suka dauke mai hankali a wannan zamanin kuma ku tsaya ku gani yanzu yanzu da za a yi tambaya nan a ce idan ka shiga cikin gari kana yawo da inda ka ji sautin ƙur'ani da inda ka ji sautin kaɗe-kaɗe wane ya fi yawa har yanzu kun san ko da dai magabata cewa suka idan aka zo garin musulmai in ka shigo cikin dare da zaka gane ka zo garin musulmai shine ka ji sautin qur'ani ko ta ina yana ta fitowa bayin Allah na cikin gida su da sallah la haula wala quwwata illa billah haka aka samu da can idan cikin dare ne cikin duhu mutum ya iso garin musulmai cikin tsakar dare da za a gane cewa an zo garin musulmai shine zaka ji sautin qur'ani ko ta ina ana ta karantawa amma yau fa sai dai sautin kaɗe-kaɗe matashi idan ya samu ma mota maimakon ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bashi wannan ni'ima yana cikin mota ana ruwa ana rana zai ga wasu na tafiya ƙasa amma shi gashi a mota ya ɗaga gilas ya sa AC wai maimakon ya saurari Qur'ani ya gode ma Allah sai ya sa ni. sai dai ka ji ragagam ragagam ragagam ragagam kuma yaren da ake bai ma ganewa abin da ake faɗi a kiɗin nan bai da baya ganewa wani ma shirman banza ne ake faɗi ana haɗa da gangan ana raggab raggab raggab kai ka ce mahaukaci amma shi shi wannan abin yake so shi ma har ya koma yana bin su yana ta girgida kai yana yana dariya da wannan za a gode ma Allah da wannan ne godiya wanda yake yawo a ƙasa yana tafiya kai da ka samu wannan shi za ka gode ma Allah da shi na taɓa gaya maku nan muka karanta cikin ala'ayi halin tamut malamin ya yi karatu cikin azumi ya faɗi abu alamomin su'ul khatima duk mutumin da yake jin kiɗi kullum yana da wahalar gaske ya zo mutuwa ya kalmar shahada duk mutumin da ke jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wallahi zai wahalar gaske ranar mutuwan shi a mai kalmar shahada ya amsa ya kawo misali guda ɗaya muka karanta kuma guda ɗaya cikin rihlatul khulud aka yi magana rihila ila daril akhira afwan ce wancan arihlatul khulud ne Ya ce na ɗaya makwabcinsa ne Kullum yana jin kiɗi. yana jin kiɗi. ran nan zo mutuwa da aka zo zai mutu aka zo sai aka ji kiɗi. sai makwabcinsa ya ji ƙarar kiɗi a cikin gidan makwabtan nan ce yana jin ana kuka amma kuma yana jin sautin kiɗi. sai ya hau gidan sama ne sai ya hau sama Ya ce me ke faruwa ina jin sautin kiɗi ina jin sautin karatu ina jin sautin kuka sai aka ce ai marar lafiyan nan ne ga shi nan ya kusa mutuwa amma an yi an yi da shi ya ji wani abu ya ce shi sai dai ya ji kiɗi sai ce la haula wala quwwata illa billah ku cire wannan kaset ku sa mai karatun qur'ani ya ji malam da aka aka duba cikin ɗakin gaba ɗaya bai da shi sai kayan kiɗi makwaucin nan ya sauka ya je ɗakin shi ya ɗauko masu kaset ɗin karatu a sa masa ya ji ana sa mashi ƙur'anin nan da ya ji ƙur'ani sai ya tashi ya ce waye saman wannan waye saman wannan a cire a cire a cire ya fara ihu yana cewa sai an cire mai wannan abu da aka cire ƙur'anin nan makwabcin nan ya gani kawai sai ya ce la haula wala quwwata illa billah sai ya dawo gidan shi shi ko aka maida mai kiɗin nan yana ansa kiɗin nan yana girgiza kai sai dai aka ga ya faɗi kawai ya cika man asha ala shay'in mata alaihi wa buisa alaihi duk mutumin da ya rayu akan abu tabbas akan shi zai mutu kuma akan shi za ta dashi sai kowa ya zaɓan makan shi na biyu ya ce malamin ya ce yana nan cikin ala'ayi halin tamud kuma koyawa mata sun karanta littafin su yasu suna karanta shi yanzu sukan zo da wuri su zo su sa bayan Allah su karanta musu da maman wannan eh, maman masu iyalinka maman Safiya ita take masu yanzu ɗaya malaman da malaman ɗaya ta ne masu fiqhu ita kuma tana karanta wannan ita maman Safiya Allah ya sa ta sauka kwana biyu bata zo ba yau saboda haka ita wannan ta yau yau shi ta karanta masu ala ayi halin ta mu mata ne su matan suke da kansu mu ma da gangan yanzu muka zo sai mu jira su ma su kai inda za su kai su karanta da kansu su karanta su karanta ma 'yan uwansu ko yau sun yi a cikin littafin malamin yace wata rana ya gama wa'azi a cikin masallaci da Ramadan suna magana a kan matasa su kiyayi kaɗe-kaɗen nan don suna hana su yin kalmar shahada Ya ce Allah da ya tashi nuna masu abun nan suna tsallakowa daga masallaci sun fito sallar Tarawi. sai wata mota ta wuntsile suka ga wata mota ta yi accident ya zo ya bugi wani abu suka taho suka yi ƙoƙari su jawo matashin nan a ciki aka jawo shi daga cikin motar nan da ƙyar. yana lumfashi sama-sama aka yi ta ce mashi yayi kalmar shahada yayi kalmar shahada ya ce ba zai iya ba har sai ya faɗi fa maganan in an ce mashi ka faɗi kalmar shahada la ilaha illallah sai ya ce ba ni iyawa harshen nawa an danne shi to ai maimakon wannan doguwar maganan da ka faɗi ka ce la ilaha illallah sai ya ce ba zan iya ba harshe na an danne shi ba zan iya faɗi ba ya ce abin mamaki da suka duba cikin motan nan tashi sai suka ga ashe lokacin yana kallon kaɗe-kaɗe ne a sikirin ɗin motar shi a cikin motan kuma ya loda cd in wannan ya ƙare wannan ya hau in wannan ya ƙare wannan ya hau yana da loda a ciki wanda take loda mai abin yana ta yi wannan kaɗe-kaɗen sun zama masa mani'i shi ya hana shi kalman shahada aka yi aka yi ya ce abin mamaki a gaban mu yaron nan ya mutu muka fashe da kuka mu saboda yanzu aka gama karatun kuma yanzu suka gani a aikace an nuna masu ga wani nan ya mutu ya kasa don haka kowa ya zaɓan makan shi yadda yake so ya cika Allah ka tsare mu da su'ul khatima Abdullahi bin Mas'ud cewa yayi idan dai mutum yana jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ko yaushe ta ji ko yaushe ta ji to sai munafici ya tsoro cikin zuciyar shi yace yadda ka san in ana zuba ma ƙasa ruwa za ta tsoro da ciyawa to haka duk zuciyar da take jin kaɗe kaɗe da waƙe waƙe sai munafuci ya tsoro kanta la mahala in ko munafucin ne tsoro ba yadda za a yi shine ne yake gaya mana wal munkarati wanda mugayen ayyuka wanda yake kaɗe kaɗe da waƙe waƙe suka rinjaye su wal munkarati da sauran miyagun abubuwa an ta'ati rafi'id darajati suka kase ma Allah wanda yake shine mai ɗaga darajoji suka ƙi masa biyayya wa ma a'azamu man bi a nafisi akhiratihi mi ya kai girman wanda man bi nafisa akhiratihi bi bakhisi dunyahu mi ya kai wawanci mutumin kaman wanda zai sai da zababben abu na lahira wanda aka zaba masa mai daraja ya koma ya amshi abun banza na nan duniya kaman mutum ne yanzu a ce an yo curin zinariya shi yake da shi a ɓoye wani ya gano yana da wannan curin zinariyan nan ya zo ya yi mai wayo ya anshe shi ya bashi kashin jaki ko ya bashi gawayi ba gara ma gawayi ba don zai amfani a kwace ma curin zinariya ka ba da shi kai ko yi maka musaya da gawayi to shi ne wanda ya yadda ya zaɓi rayuwar duniya ya bar lahira ga zinariya a hannun shi an kwace an bashi gawayi kuma ya yadda shedan ya kwace ga annabi ya damƙa ma mutum zinariya ta ma'ana mutum ya bari ɗan ya kwace zinariya ya damka masa gawayi ko kashin daki kuma ya rike yana ta dariya wa ya hasarata alaihi kai tan tunanin bakin ciki ga wannan wanda ya kai wannan asara ya wannan wawanci yauma an taqula nafsu ranan da rai za ta koma tana cewa ya hasarata ala ma farrattu fi jambillah kai tan asara kaiton bakin ciki na akan sakakin da nayi a bangaren Allah abin da ya shafi Allah addini ban yi ba kuma gashi ba za a dawo ba idan mutum ya riga ya mutu ya shiga kabari fatal awai dama ta riga ta sulli na gane na fahimta na yi nadama na tuba na bari na an riga an shiga hannu Allah ka tsare mu da nadama lokacin da ba ta na amfani wannan shine ƙarshe suratul zumar Allahuma sabbitna ala qawlika sabit, ya Allah ka tabbatar da mu akan maganarka wadda take ta fil hayati duniya wa fil akhirah Allahumma ja'alna min ibadikal muflihin Allahumma ay alladhina alladhina nawwarta qulubahum bi ma'rifatika wa wa ako wa ahallatuhum wa allattahum wa an aduwika waghfir lana wa li jami'il muslimin ya rabbal alamin shine wannan saboda ka an gama da na wa harista wa harastahum aduwika ka kare su daga abokan gaba ce ko sai na fasara duka Allahumma ja'alna min ibadikal muflihin ya Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka wanda za su rabauta rabauta shine mutum ya zama an kare shi muflih shine ko fa'iz wanda zai samu ya samu a kare shi daga abin da yake tsoro ya samu abin da yake so alladhina nawwarta qulubahum bi ma'rifatika wanda ka haskaka zukatansu da saninka wa ahallattahum ay li khidmatika kuma ka sanya su suka zama su ne wanda za su rika yin hidima dan addininka wa harastahum an aduwika sannan kuma ka kare su daga duk wani abokin gaba wanda zai faɗa da su waghfir lana wal jami'il muslimina ya rabbal alamin wal naktafi bi hada wannan ya kare in qaddara Allahu lana al-baqan wasil subhanakallahumma rabbana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 أستغفرك من كل ذنب ونتوب إليه اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil